أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين توجيه wani ya turab ila hadasi daga cikin farilloli akwai farilla wadda ake kira niyyatu rab ila hadasi watan niyyar dauke kari da ake ce mu kari alwasful muqaddaru qiyamuhu bi alwasful muqaddaru qiyamuhu bi ala'il wuzo'i almani min da salati wani hawa. watan sifa ce wadda ake kaddata tsayuwarta watan wanda ya kasance ke hana a yi sallah da ita wanda ke hana sallah ko kuma wanda ke hana dawafi wannan shi aka ce mahadasu alwasful muqaddaru qiyamuhu bi adha'il wudu'i almani min salati wanda ya kasance shi na hana sallah wa nahwiha ko tamkacin sallah shine dawafi a inda mujibihi lokacin sababi ne abinda asababi ne nan ga gashi nan a gayaɗi ko hitsari ko rihi ko mazi ko wadiyi duk waɗanda dai a hada suna amma ƙananan kari ba babban kari ba waɗanda kasance ko wani su shi na hana sallah sai an yi alwala to shi na ce wani ya turak alhadisi wannan ita ce farilla ta bakwai wannan ya turak alhadisi kuma bar ta ƙarshe daga cikin farloli da yake maluma suna kawo niyya farko saboda abin da zo na hadisi ingantacce daga mazo sallallahu alaihi wa sallam mazo Allah shi na cewa innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa haƙiƙa ayyuka dukkanin su suna kammala suna cika da niyya suna inganta suna kammala da niyya wa innamal likulli imrin ma nawa to bisa ga wannan na maluma suka ce niyya wajiba ta ga dukkanin ayyuka wanda ya kasance muhimmai ne ga addini wasu kuma suka ce abinda amfanin niyya tamyizul ibadati anil adati watan bambanta ibada daga al'ada shi an niyya ita niyya ita ke bambanta abubuwa wannan shi kasance ibada ne shi adda niyya wannan al'ada ne bai bukatun niyya to shi na ce wanda ya tura hadasi ya kawo ta karshe bai kawo ta farko ba saboda ita niyya tana da rabu kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske niyya wuri kaza niyya wuri kaza niyya wuri kaza don haka manzon Allah ce innamal amalu niyyati bai ce niyyati ba akwai riwaya ta niyyati amma dai niyyati ta yi karhi to shi na ce wani ya tura alhadisi daga cikin farlolin arbala akwai niyya ta dauke kari inda gasilin wajahi ko ko inda wajahi inda wajahi lokacin huska ta inda wajahi gun huska ta to maluma sun yi sabani wai ina ne ake niyya wasu maluma suka ce ana niyya lokacin wanke hannuwa wasu kuma suka ce ana niyya lokacin wanke huska to niyya wurin wankin huska wadan shi a kauli wanda ya kasance a an mashuri mashurin kauli ba a niyya sai wajen wankin huska amma wasu maluma sun ce a ana fara niyya daga hannuwa in an ka fara niyya daga hannuwa niyyar me za a yi niyyar za a yi wasu maluma suka ce yabda'u ubin niyyati zai fara da niyya ce min awwal fi'li ga aiki ne na farko menene aikin farko shine wanke hannuwa bakin kudi da kurkurar baki da shakawa da fashewa to wannan shine aiki na farko to ana fara niyya nan in an ka fara niyya nan kuma sai a tsare niyyar ga wa yastasibu ha tsare wannan niyya tashi ila awwal fardi har zuwa farkon farilla saboda me kada a ce alwala da niyya biyu wasu malama sun ce alwala ba ta da niyya kuma wannan shi a kawali wanda ke duk maluma sun yi akan cewa alwallaniya guda gare ta ba niyya biyu amma ibn bashirin ya ce alwallaniya biyu gare ta ai niyya lokacin wanke ko'i ai niyya kuma lokacin wankin fuska to bisa ga wannan ya kasance alwallana da niyya amma maluma sun ce la ka'ida bihi ba wanda yake wa a alwallaniya biyu niyya guda maluma sun kace ba niyya guba ba to yanka ce ai niyya guda kenan ina za a yi ta za a yi ta wata inda wajen lokacin wankin fuska sai wannan ya ɗauki a ce hulunka zai niyya inda wajen hiki lokacin wankin fuska ta nan zai niyya ta arwalla ba lokacin wanke hannuwa ba amma haka munan mun riga mun saba da in ka taho wajen arwalla wajen wanke hannuwa za ka ce kayan ne suna arwalla in ka taho wajen huska ka ce kayan ne farila arwalla to wannan sunnoni na amma an ka haka nan kenan rawalla ta zama abu guda amma ko mai niyya yau maluma sun ce la ilaha bihi babu wanda ya faɗi wannan magana in ba ibnu bashirin ba amma sai shi mai mota sai ce qalu ibnu bashirin ibnu bashirin shi ɗaya faɗi wannan abinda an mashhuri dai inda za a yi niyya za a yi niyya lokacin wankin huska wa huwa sunnatu shine sunna ga wanda ya fara da wankin huska ko kuma wanda ya fara da wata farilla wadda ba ita ba Wa'inda inda fardin wa inda awwal wanda fara to har lawa da ba ita ba watan gaidi wanda ba wankin huska ba kenan wanda tankisi in muka doka wannan tankisi na aka yi in aka ce ka fara da watan niyya ga inda ka fara farilla nan ba a yi sunna ba abinda a sunna a fara wankin huska manzo Allah shi cewa ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abinda Allah ya fara da shi idza qumtu ila salati faghsilu wujuhakum kenan da ni za a fara ba za a fara da huska wa huwa sunna shine sunna ba wahiyar sunna ba na ga mai shirhi ya sa wahiyar sunna wa huwa sunna albada'u bil wajhi wa huwa sunna ba albada'u bil wajhi ba wahiyar sunna hmm, an gane ku to da haka sai a fara da hukka saboda mi manzo Allah da ita ya fara sannan kuma Allah ita fara ambato wannan farawa da shi shine sunna in kun bai fara da ainihin huska ta ba ya fara da tuhurin lawar da ba ita ba to shi niyya nan kamar kilon da ɗauko arwala ta fara shafakai. sannan ya ci gaba da arwala ta shafar kai farilla na inda shi zai fara sai shi niyya nan duk dai farilla da ta farko zaka fara da ita amma wannan tankisi yi kuma an ce wannan tankisi shi mai abin da sun kai suwa ko wa man na kasa a adama na kaso to da awil farda hakanan nan kuma daga cikin watan aniya ana niyya ya ce na waya rab alhadasi na ni ya ɗauke kari wannan cikin rayuwa ta yi Abin farada ko kuma ya ce na wayatu farada na ya ya farilla ta arwalla na ya ya farilla wanda ya kasance farillan nan ana wakafin ibada da ita farillar da aka wakafin wace ne ibada da ita wanda ya kasance ibadan nan za ta ruku in wasu jodin ko kuma ibada wanda ya kasance ba za ta takabiratin wanda ya kasance kabbara ɗaya gare ta watan ibadar da aka wakafin aikata ta da ainihin wannan farilla ita ce arwalla kamar kenan dawafi ko sallah ko kuma sallar gawa a wiste ba hati mamnu'in ko kuma watan hice cikin rayuwa ta yi na yi niyya halatta wa mamnu'in bil hadasi na yi niyya in halatta abinda an ka hana da kari an hana wanda ya kasance shi na da kari shi sallah sallah mamnu'atun ta bil hadasi a kenan na yi niyya in halatta abinda an ka hana watan a yi shi da kari shi a sallah ko kuma da wafi ko kuma sallah ta jana'iza a wai su ba ma nau'in ko wa in ma a rudin. watan ita niyya ta arwala tana isuwa ko da koma a rudin tare da niyya ta jin sanyi kamar yanzu ala misali wanda ya zo wajen arwala ga lokacin zafi sai yasa an ka ɗebo mai ruwa na randa ma sanyi ya yi arwala da su ka ga nan yayi arwala da niyya biyu yayi arwala da niyya shi sallah da ita kuma sannan shi rage jin zahin da yake ji a wuce da auta da fin ko kuma kasance wa in ma ta tadaffin ko da ko da niyya ce wa tun kuɗe wa sanyi kamar yanzu lokacin sanyi sosai sai ka ce a kawo ruwa wanda kasance an ka imama ko ruwa masu zahi ka arwala da su ka kai wannan don ka tun kuɗi sanyi kenan to ana wannan ko kuma ko kuma alal misali ana yi saboda tsarkaka kamar yanzu alal misali kana da ka wajen arwalla amma ka bi ga wuri mai kura ka samu kura ga jikinka ka yi niyyar arwalla domin ka wanke wannan kura in kuma ka yi arwalla kaga wannan shi kuma zafatan kenan auta alimin ko kuma karantarwa kamar yanzu alal misali lokacin sallah bai yi ba ko lokacin sallah yayi sai ka tara yan yara ƙanana sai ka yi arwalla ka ce ku to ku gwada ka arwalla ko kuma manya wanda ba su yi ba maza ko mata ka ce ku zo in gwada muku da aka arwalla sai kawo ruwa sai ka yi ka ga wannan ta'alimin ne domin karantarwa ce to duk dai wannan alwalolin wata la yana fil du'a ba za su kore alwala ba alwala na nan wadda niyya da an kai watan ta ainihin jin sanyi ko ta tunkuɗe zahi ko ta tunkuɗe sanyi ko kuma ta ainihin tsarkake jiki ko kuma ta karantarwa to wannan niyya dukkanin ta wadda an kai cikin alwala la tuna fil wudu ba ta koyar alwala wala ta asiru fihi halalan sannan kuma ba ta sanya kuskure ga alwala ba a cewa alwala ta samu tangarda saboda an hada niyyar da wata niyya aw akharaja ba'da al-mustabahi aw akharaja ba'da al-mustabahi haka nan kuma inda ya alwala ya fitar da ba'da al-mustabahi sashin abinda an ka halatta ai sallah da shi sashin abinda ta halatta sai ya fitar da shi kamar kenan inda ya zo wajen alwala da ya zo wajen arwala sai ya niyya arwala amma da niyya sallah azhar yayi arwala ta niyya sallah azhar da niyya zai sallah azhar da ita ita ɗaya zai yi asar la'asar yace na yi niyya arwala domin sallah ta azhar banda la'asar to kaga ba ba'al musabahi to idan lokacin sallar la'asar yayi wannan dai arwala ta inganta sannan kuma wancan abin da fiswa kuma shi na sallah da shi saboda me inda ciya niyyar arwala domin sallar azhar ke ya ɗauki kari kari ya ɗauku ashe tun da kari ya ɗauku dama abinda an ka hana ai sallah da kari to bai da kari kenan aw ahraja ba'da musbahi aw sai hadasan ko kuma inda ya kasance yammanci kari ya zo wajen alwala cikin alwala ta sai yammanci da kari aw ahdasan ko kuma yammanci kari kari daga cikin wata ainihin kari kamar kenan ya zo wajen alwala sai ya kasance rihi yayi ya zo wajen alwala ya yi rihi ya yi gayaɗi ya yi tsari, ya taɓa zakari ne kaga an samu a ko to da ya taho wajen alwala sai yammanci da duk waɗance ne ga sai ya alwala saboda rihin da ya yi kaga nina da sai hadasan ya mance ma kai ya mance ma a ba makari guda ba ya yi alwala saboda rihin da ya ɗauki rihi ɗaya yi ya mace da ya zo bayan rihin da ya yi ya mace da ya kewaya ya yi hitsari ya kama ruwa an kiyaye da wannan ya yi gayadi ya kama ruwa ya taɓa zakari ne ko rikici taɓin zakari shi na cikin asbabul ahadasi bai cikin hadasu to in mun ka ce dai ahadasu ko mu ɗauka mu ce garihi ga taɓa garihi ga hitsari ga gayadi ga maziyi ko to da tufojin alwala sai yammance da ɗaya daga cikin su ko mance da su gaba ɗai yi niyya kan guda ya ce ya yi niyya alwala saboda maziyin da ya hito mai saboda maziyin da ya wanki saboda maziyin da ya hito mai wanki ka gana in ka ba na sai a hadasin ba na sai hadasin ba sai maluma sun kace kai ko da ku, karin da mance shi ɗaya na gare shi mu ɗauka mu ce abinda kawai ya yi, rihi ya yi. da yi rihi sai zo wajen arwalla sai ya ɗauki an yayi hitsari ashe bai hitsari ba sai ya arwalla ce ya yi ni arwalla saboda hitsarin da ya yi ka ganin da sai hadasan kuma da sun gaida yammanci shi na asulin abin da bata mai arwalla ta yi to ko haka nan dina arwalla ta yi ya ce amma la a harajahu banda inda ya kasance hidda kari in ya hidda kari kan ya ce ya yi niyyar arwalla saboda sallar azhar a ya yi niyyar arwalla saboda bolin da yi ban da gaya yi to nan babu arwalla ta yi saboda mi ta sai yi da tana kuli tana kuli aka samu ciki saboda mi kari na ɗaukuwa da wannan shan ɗaukuwa da wannan sai ce ya ɗauki kari na wannan amma ban da wannan kari bai yiwa kuma tana kulin da samu cikin niyya ta shi abin da bata mai arwalla ta yi to mu je auna wa mutlaqat taharati ko kuma ta inda ya niyya tsarki wanda ya kasance mutlaqi na Tsarki matsalaki a Shamina lil hadasi wal habasi wanda ya kasance ya gama hadasi da habasi wanda ya kasance kuma a ainihin shi da haratu hadasin shi ka bukata zuwa ga ganiya da haratu habasin la taqiru la niyatin amma in yace na wayatu matsalaka da harati na niyya tsarki matsalaki kenan kaga shamilul lil hadasi shamilul lil habasi to nan niyya ta mutare da dace ba ta da matsayi abinda kawai ya bata mai alwallatin nan ga saboda niyyar da yi wanda ya kasance mu tare da data bai da tsaye niyya akan abin da ya yi niyya Duk ga wannan na maluma suka bata mai a alwallatai don haka nan bai da alwalla auna wa mutlaqat taharati amma maluma suka ce da ya taho ɗaya yi niyya tsarki yi niyya alwalla yi niyya ɗauki kari amma bai yi niyya shumuli ba Ya ce ɗaya na niyya ɗauki kari kaga ai ce yi niyya ɗauki kari yana ana je kamar mutlaqat taharati dan babu kaidi fa amma can in yi ce na wai tuɗa harata alhadasa ya Na wai tuɗa harata alhadasa ya ƙaidi amma nan nawamu ta harati babu ƙaidi ko ashe kenan an samu shimuli. to in ya kasance ya yi niyya babu shimuli? ba da niyya gamewa ba rawar ce ta yi أو استباحة ما ندبت له أو استباحة ما ندبت له أو نوا كويني استباحة halatta wa manu da ballahu abinda an kaso arwalla saboda shi abinda an kaso watan ayi arwalla domin aikata shi mustahabbi na ayi arwalla domin aikata shi kamar inda ya arwalla saboda karatun alqur'ani zahiran Allah zahir qalbi yana da harda ta alqur'ani yazo da zanna ci gaba da karatu sai ya arwalla ba rin qur'ani zai yi ba kaga wannan arwalla mustahabbiya ce ko kuma yi arwalla saboda ya wani salihi ko ya arwalla saboda shiga kasuwa ko ya arwalla saboda zuwa kotu ko ya arwalla saboda ah, karatun sani ko ya arwalla saboda karantar da sani to da irin wannan alwala aiki na wanda ya kasance ko ba da su ba ko ba da ko ba da alwala ba ana yin su <clears throat> suna inganta ba da alwala ba to haka nan kuma wannan bai da alwala a wuce ba hata manu da ballaku aw qala in kuntu ahadathu aw qala in kuntu ahadathu falahu aw qala ko kuma ya kasance shi mai alwala ko kanto ya kama shi ya san yayi alwala amma ko shi na tunanin yayi kari ko bai kari ba sai ce in kuntu hadasu falahu zan yi arwalla in na yi kari to wannan arwalla ta wannan ta to shi ma arwalla ta musulai ta dace ba niyya gare shi ba jazama niyya ta garu jazamatin don hakan ga arwalla babu ta aw jaddada tabayyana hadasu aw jaddada tabayyana hadasuhu aw jaddada ko kuma ta inda zo jan arwalla da zo jan arwalla ya dauki shi na da arwalla ta sace to ni da ina da arwalla ta bari ita jididi sajididi da niyyar musahabi akai ne dan tajridi musahabbina na to shikenan sai tajridi bayan ya tajridi fa ta bayyana hadasuhu sai kari ne ya bayyana duk hakan ga shi kenan kaga babu arwalla saboda waccan arwalla yayi ta ba da niyyar doki kari ba yayi ta domin ta tajridi kawai duk hakan ga bata doke mai kari ne ba aw jaddada fa ta bayyana hadasuhu aw taraka lum'atan fanjatalat bi niyyati al-qadali aw taraka atan aw taraka ko kuma inda bar atan lum'a dabbar lum'a fangasa ita wannan lum'a ta wanko bin niyyatil fadali da niyya ta musahabbi inda ya kasance ya lum'a ta wanko da niyya ta musahabbi wannan kuma arwalla ba ta yi ba kamar yanzu alal misali wanda zo wajen wankin huska sai ya wanke huska ta yi wanke huska gaba ɗai amma sai ya riga wasu da inda bai wanke ba kaga wanki na farko farilla na biyu musahabbi na uku musahabbi ko kuma na farko farilla na biyu sunna na uku musahabbi an gane ku? amma abin da maluma sun ka tahiya a kai wankin farko shine farilla in ka ɗoyi na farko ka ɗoki farilla na biyu musahabbi na na uku musahabbi na to da ka taho wajen wankin farko sai ka wanka haka ba ka game nan ba da ka taho ga wanki na biyu sai ka iya da gami in da ka wanke ba ka ga nan tare ka lum'atan ya bar lum'atai fangasa lallum annan wanko bin niyatil falali da niyya ta Habbi. to nan kuma arwalla ba ta yi ba amma nan suka ce ga wanda ɗauki ya riga ƙare da farilla ya riga ƙare da farilla gaba ɗai na biyu ya ɗauke shi musahabbi na ashe kenan kaga niyyar Habbi ba ta isa niyya ta farilla Habbi bai isa farilla ko don haka ashe kenan kaga wanki na biyu Habbi na wanki na hukunci a farilla to Habbi ba zai isa farilla ba na biyu falila ne falila kuma ba ta isa mafarilla ta bisa ga wannan maluma suka ce bai da arwalla amma dai nan ga sai a gyara arwalla ta jahilai ma fa zakkuwa su yi arwalla haka wanki na farko ba su gamewa na biyu ba su gamewa sai ga uku sannan a tsaya a gaggame gaba ɗaya sannan a wuce kaga dukkanin ne gudana in ba haka nan ba sai a bata musu ibada an gane ko kuma sannan gashi Allah shi na cewa la tudilu amalakum kada ku bata ibadu kada ku bata ayyukanku a wata raka lumatan fangasa labbin ya tilfadali aw farraqa niyyata ala al a'dai wal asharu fil ahli as-sihhatu aw farraqa niyyata ko kuma inda ya kasance ya kakkasa niyya ta yi alal a'dai akan gabbainai da yazo wajen arwalla sai yazo wajen wanke huska ce ya niyya wanke huska ita kadai ya wanke huska ya tsaya bakin nan ya kare da wannan farilla ya aje wannan farilla daban ya ce ya ne wanke hannu dama shi kadai ya kare da wannan farilla ya ne wanke hannu hagu shi kadai ya kare da wannan farilla ya ne shi auka shi kadai ya ne wanke kafa dama ita kadai ya ne wanke kafa hagu ita kadai to wannan ka ga niyya niyyata yare da baniya ta ala azai kan gabbai kuma gashi wannan bina'an ala an al hadasa la yartafi'u an kulli fardin an kulli fardin an kulli kullu min firadihi wannan in mun ka doki al hadasu shi hadasi la ya tafi ubashi ɗauka kowa an kulle ulbin ga kowace gababin shi da kaɗai ta yi in mun ka ɗauki haka nan babu arwalla ta kun bisa ga wannan maluma suka tahi to shi na ce amma wal ashabu ƙauli wanda ibnu rushidan ya zaɓa na saɓanin maluma fil ahiri ga wannan watan ga wannan far'i na ƙarshe ga wannan hukunci na ƙarshe da an ka yanke yanzu abin da zaɓa as inganci amma wal mu'tamadu al-awwal abin da an mu'tamadi na farko rashin inganci a rawar latai saboda mi malumma sun kafar da cewa lallai haƙiƙa watan shi hada hadasi bai ɗaukuwa ga kowace gaba ita kaɗai ya gami dukkanin gaɓoɓi don haka mun ka ce watan alwasul muqaddaru qiyamuhu bi a'da'il wudu'i bi a'da'il wudu'i don haka ba shi karɓar tajazzu'i abinda mai karɓar tajazzu'i an ka tajazzu'i babu shi a nan abin da sun kace an mu'ta badi kaulin farko aw farraq an-niyyata ala al-a'dha'i wal asharu fil ahidi as-sihhatu eh, shine gare shi abinda an mahi inganci na sabanin malumma shi da dauki wannan me inda na nasihi malumma sun yi sabani amma sai ya dauki wannan sun ka tai akan inganci to mu tai akan inganci wa uzubuha ba'adahu wa uzubuha ba'adahu wa rabduha mugutafarun wa uzubuha mance niyya ba a dahu bayan fara arwalla bayan wankin huska ta yi sai yammace da niyya ta yi ya fara arwalla ya wanke huska sai yammace da ainihin abin da yake ciki ya mace da arwalla shi kai gashin da sha ta yi kawai ka ganin bai aboci niyya ta yi har zuwa ƙari arwalla ta yi ba wa uzubu ha ba adahu wa ha haka nan ma ɓata niyya gaba ɗai mugu tafarin an gafarta shi watan da arwalla da wanka watan tsakiyarsu ne suna lalacewa wa uzubu haba adahu watan manci niyya bayan an riga an fara arwalla wa rabduha ko kuma watan bata ta ba'duhu bayan an kare arwalla mugu ta faro an gafarta shi hmm. wal guzlu wal wudu fil asna'i idan tafada faqad billahi da wanka da arwalla tsakiya suna lalacewa amma in ka riga ka kare arwalla kace kayan ya bata ta bata lalacewa niyatan sai in kayi abin da ka bata ta haka nan wankan ka na janaba ka kare wankan janaba gaba dai sai ka ce kayan ne bata wankan ka na janaba bai baci amma da kana tsakiyar arwallana ka fara arwalla sai ka jirihi ka soyi ne ta ki hitowa kila kayan nisa da arwalla to sai ka koma ƙasa arwalla ta baci dan kayan ne bata ta an gane ko haka ma kana cikin wankan ka na janaba ka wanki gaba gare ka ka wanki gaban arwalla sai ka ji shi ka so ka yi shi to in bai hito ba shi ke nan wankan ka ya lalace in kai ne bata shi ke ne ya bace sai ka koma ƙasa duk inda ka wanke sai ka koma wanke shi saboda mi da wankan janaba da arwalla suna ɓaci tsakiya amma in ka riga ka ƙare ba su ɓaci to ita ma sallah fa maluma sun ce ita ma sallah tana ɓaci tsakiya in ka riga ka ƙare ba ta ɓaci hajji da umra ba su ɓaci tsakiya ba su ɓaci tsakiya ba su ɓaci bayan an ƙare ko kana cikin hajjin ka kai ne bata shi bai wa, sai kai abin da ka bata shi kana cikin ka kai ne bata ta niyatan ba ta baci ga niyyar sai kai hakikatan abin da ka bata ta wa fi taqaddumi hali yasirin khilaf wa khilafun sabanin malamai matabbaci na fi taqaddumi hali yasirin fi taqaddumi ha ga niyya ta gabaci aikin arwalla bi yasirin kadan na bi yasirin la bi kasirin to khilafun ma sun yi sabani ka taho wajen al'walla ga yauci nan makewayi inda za ka shiga ka yi arwala ko kuma ga inda an ka aje a butocin can da nan sai ka yi arwala sannan ka isa can ka fara arwalarka mun yi bayani akan cewa ina na za a yi arwala maluma sun ka ce ga farilla ta farko ko ko kuma ga aiki na farko in an ka ce ga aiki na farko kenan wajen wanki ko ina za a fara ba da ka zo wajen arwallarka ka hanka isa wurin arwallar sai kai niyya tun ga hanya amma da inda kai niyya zuwa wurin aikin al'walla bai da nisa to nan watan shi na ce wa fi dumi habi sirin ga gabatuwan niyya wa lafin sabanin malamai matabbaci na fi taqaddumi ha ga gabatar da niyya gabanin aikin da zaka yi na alwallah to hilafin malum sun yi sabani amma in ya kasance bai sirin ka da na banda in ya kasance bi kasirin nan nan ga gangan na fa ba man cewa da niyya ba amma da ka taho wajen awalla gaba ɗaya ka to kana gamna ka ɗauki abin awalla kai awalla ka ƙare bayan ka ƙare ka tuno da baka niyya ba alwallah ka tayi ka zo wajen wankan janaba za ka shiga wankan janaba ka shiga haka yi wankan janaba ka kare baka yi niyya ba wankan janaba ya yi nan gabatar da niyya niyya ta gabaci aikin alwala ko ta gabaci aikin wankan janaba bai sirri an yi sauki an sauka shi banda bai ka sirri in ya kasance an ka samu rata mai yawa ka yi niyya kila alim tare da gida sannan ka zo masallacin shehu ka fara alwala ka ga nan ka gabatar da niyya ga kasirin nan kan nan kan abin ganiya ba sai ka sake sabunta niyya in ka taho wajen awallan nan sai ka sabunta niyya in ka taho wajen wanka jarima nan sai ka sabunta niyya wasu na nuhu ga tsuru ya dai awwalan Sai a cigaba ko a akwai sauran lokaci. اكبر الحمد لله الحمد لله شوف اخوه auna sai hadasan ka zo wajen arwalla sai kan mace da hadasi kamar kayi hitsari kayi gayaɗi kayi rihi ka kaga kowane su hadasi na ku. da ka tuho wajen alwala sai ka ce kayan ni alwala saboda hitsarin da ka yi amma kamance da rihi kamance da gayadi to nan shi kenan alwala ta yi tun da ba fishe su ka yi ba don haka ce la a harajahu banda inda ka ya kasance kayi hitsari kayi gayadi da ka tuho sai ka ce kayan ni alwala saboda hitsarin da ka yi ba don gayadi ba ka fidda gayadi amma ka ce banda gayadi ko ka ce kayan ni alwala saboda gayadin da ka yi amma banda hitsari to nan kaga fit sai kai alwala ba ta yi ba amma in kan mace da shi alwala ta yi mm. idan mutum ya zo wajen niyya abinda ke abinda kuduta cikin rayuwa ta yi ya bambanta da abinda faɗi ga baki ne wal mu'tabaru al aqdu abinda aka kula da shi abinda aka kuduta cikin rayuwarka ba abinda kallon lazzanta ba saboda shi baki ta jima shi kai ga abinda a cikin zuciya zuciya ita ta abu alkalamun nafsi ita magana ta ta ta shi ko baki shi ka shi ka faɗi da baki ne harshe shi ka faɗi to nan in ya kasance abin da ke cikin zuciyarka ka ƙudurta shi ban mata da abin da ka faɗi ga bakinka abin da aka kula da shi abin da ka ƙudurta cikin zuciyarka ba abin da ka faɗi ga bakinka ba to nan mantuwa ta ai nan kuma da gangan nan <laughs> an gane ko eh, bambanci nan da mantuwa nan nan kuma da gangan hmm.